zalika da haka haka aka samu sabani game da adadin da aka ruwaito daga gare su game da haka wa qala tirmidhi fil jami' al imam tirmidhi ya fada a cikin littafin shi sunan tirmidhi yace warwiya an ibn mas'ud annahu kana yusalli qabla al jumu'a arba'an wa ba'daha arba'an shi ko ibn mas'ud an ruwaito cewa yakan yi raka'a hudu kafin juma'a yakan yi kuma hudu bayan juma'a wa ilaihi dhahaba ibn al mubaraki wa thawriyyu izuwa ga wannan fatawa manyan ɗalibansa su Abdullahi dan Mubarak da su ainihin Thauri ɗaliban makarantar Ibn Mas'udin suka tafi ba ɗaliban shi ne kai tsaye ba amma ɗaliban makarantar shi ne wato waɗanda suka biyo bayan ɗaliban shi wa qala ishaq ibn ibrahima ibn hani in naysaburi malam ishaq dan ibrahimu dan hane an naysaburi yace ra'aitu aba abdullahi naga al-imamu ahmad shine abu abdullah idza kana yawmul juma'a idan ranar juma'a ta yi yusalli ila an ya alama anna shamsa kara qarabat an tazula zai ta yin nafila har zuwa lokacin da zai zama ya gane cewa rana ta yi gab da zawali kamar bayan sha ɗaya na rana ma'ana rana ta kusa ta gota zuwa yamma to zuwa sha ɗaya da rabi ko sha biyu gwargwadon yanayin lokaci idan irin wani lokacin ya yi fa'iza ƙarabat idan ta yi kusa amsaka sai ya bar yin sallah anis salati sai ya bar yin sallah hatta yu'adhdhina al har sai ya ji ladan ya kira sallah fa idza akhadha fil adhani da zaran ainihin an gama yin kiran sallah qama sai ya miƙe fa salla raka'ataini aw arba'an sai ya salla raka'a biyu ko hudu yafsilu bainahuma bi salamin yana raba tsakankanin hudun idan hudu yayi da ainihin sallah fa idza salla farida idan yi sallah ainihin farilla in ta fil masjid sai ya jira a masallaci thumma yakhruju fihi minhu sai kuma ya dan fito fa a ba'da masjid sai ya je wani bangare na masallacin allati bi hadaratil jami' wanda ke cikin farfajiyar masallacin fa yusalli fihi raka'ataini sai ya salla raka'a biyu yana daga cikin yadda ake din kamar da dan uwa ya tambaya zaka iya ka fito daga masallacin sai ka ƙara komawa ciki sai ka je kai nafila wannan ya halasta yana cikin muwaɗa kamar yadda muka ci kuma ana fa yusalli fi rak'ataini thumma yajlisu sannan sai ya zauna wa rubama salla arba'an wani lokaci yakan yi hudu thumma yajlisu sannan sai ya zauna thumma yaqumu sannan sai ya miƙe fa yusalli rak'ataini ukhrayaini ya ƙara yin raka'a biyu fa tilka sittu raka'atin ala hadithi aliyyin waɗannan su ne raka'o'i biyu bisa hadisin ainihin ali wa rubama salla ba'da sitti sittan ukhar wani lokaci yakan ƙara yin wasu shida bayan shida au aqal ko ƙasa da haka au akthar ko fiye da haka وقد أخذ من وقد min من هذا بعض riwayata رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين سنة wasu ɗaliban imamu ahmad sun ɗauko daga wannan magana suka ce wannan nuna cewa anna lil juma'ati qablaha sunnatan raka'ataini aw arba'an cewa juma'a tana da sunna raka'a biyu ko hudu kafin sallar juma'a walaysa hadha bisarihin yace wannan ba qarare yake ba bal wala zahirun bai ma bayyana ba fa inna ahmada kana yumsiku anis salati fi waqtin nahyi imam ahmad yana tsayawa ne ya dakata ya daina yin sallah idan aka kai lokacin da yake an hana shine sanda rana ta take ta kusa da ta gota fa idza zala waqtun nahyi idan lokacin da aka hana sallah ya gushe rana ta riga ta yi zawali kama sai ya miƙe fa atamma tatawwu'ahu sai ya ƙara nafilarsa ila khurujil imam har zuwa fitowar lima abin da yasa yake kenan bayan an kira sallah kar manta a zamanin su ana an wayi gari ana yin kiran sallah guda biyun nan ne wato da na farko kiran wanka da kuma kira na biyu don zamaninsu ya riga ya yi tsawo daga lokacin da ake yin wannan abu cikin farkon karni na uku da ƙarshen karni na biyu yayin da kuma ita dama wannan bid'ar an yi ta ne a ƙarshen karni na ɗaya cikin zamanin ainihin tabi'ai zamanin daular banu umayya ina fata mun gane wannan wanda muka karanta a makon da ya wuce na tarihin kiran sallah wanda ake ce mai kiran Sallah wanka na ɗaya ranar juma'a dinnan. to da haka imamu ahmad yana cikin yin nafila idan ya ga lokacin hanin sallah ya yi sai ya dakata in ya ji an kira sallar wanka to ya san yanzu rana ta riga ta yi zawali ko sai ya tashi sai ya ƙarasa na filfilin shi kafin kuma ya tafi masallacin ina fata mun gane ko kuma ya zama dama yana cikin masallacin ne sai kuma ya zauna ya jira zuwan liman sai yake cewa wa minhum har ila yau daga cikinsu wannan shine mazhabi na nawa kenan na shida ko wa minhum daga cikin su man ihtajja ala thubuti sunnati qablaha bima rawahu ibn maja fi sunanihi daga cikin akwai wanda ke kafa hujja da abin da maja ya fitar a cikin sunan dinsa dan tabbatar da sunnatul juma'a al-qabliya ya ce yace haddathana muhammad ibnu yahya قال حدثنا يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاء عن عطية الأوفي an ibn abbasin qala wannan isnadin daga jin shi dai ka san mai hadisi ka san akwai matsala ga sunan birjik masu matsaloli jama'a kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yarka'u qabla al-jum'a arba'an manzon Allah yana yin nafila kafin juma'a raka hudu la yafsilu bainaha fi shay'in minha baya raba tsakankaninsu da ainihin tahiya ko sallama qala ibn majah ibn majah yace babu salati qabla Juma'a. fazakarahu ya ambace shi wannan isnadin zai mana magana kan shi isnadi ne musalsalun bi du'afa jama'a kamar yadda busairi ya faɗa a cikin littafin zawaid wa hadha alhadithu fihi iddatu balaya wannan hadisi akwai bala'o'i da yawa a cikin sa ihdaha na ɗayan su baqiyatu dan walid imamul mudallisina shine limamin mudallisai wa qad an'anahu kaji cewa yayi an mubashshir bai ce haddasana ba walam yusarrih bis sama'i wannan mutumi baqiya yana yin tadlisi mugun tadlisi wanda yake ce ma tadlisu taswiya yan uwa su kuma littafin at-tabyin li asma'il mudallisina na sibt ibn al-ajmi yayi bayani akan wannan da littafin ainihin ad-du'afa na al-imam al-uqairi da littafin ad-du'afa wal matrukina na malam ibn al-jawzi da littafin al-kamilu fi du'afa'ir rijali na ainihin ibnul abun nan kenan ko alkamil shine na ibnu adiyin aljurjani da littafin kitabul majruhina na al-imam al-hafiz ibnu hibbana al-basti dukkanin sun tattauna game da hukunci da bayani akan kimar wannan malami wajen riwayarsa inda ka ji baqiyatu ibn walid baqiyatu dan walid inda ya ce an to fadrib bihi ha'id kama ka shi kawai a bango bai da wata kima ka ji bala'i na farko kenan a saniya bala'i na biyu mubashir bin ubaidin almunkarul hadis hadisan shi abin kyama ne qala abdullahi bin ahmada abdullahi dan ahmad malan dan malan ya ce samitu abi ya kulu na ji mahaifina ahmad dan hanbali na cewa shehun kana yuqal lahu mubashir bin ubaidin kana bihims akwai wani dattijan malami ana ce mushi mubashir dan ubaid ya taɓa zama a ƙasar hims ƙasar ainihin hims tana cikin ƙasar siriya ta yanzu kenan a zunnuhu kufiyan ina tsammanin ba kufe ne to idan malamin hadisi mai jarwa adil ya ce ina tsammanin wane ba kufe ne ko to rauni ne yana koma zuwa ga shi'anci yana koma zuwa ga kasancewar shi min ashabin ra'ayi wanda ba sa aiki da hadisi da haka da an ce wane ba kufe ne to an samu matsala kamar yadda aka ce ya zauna bagadaza ana nufin dan bariki ne kenan kamar yadda a ce malami ne a ce ai abuja yake idan ka ji malam hadisi ya ce wane wane sai a ce kana bi bagadaza to ya ba shi matsala ne haka ce mishi da yi shehun wani malami ne a gun malaman hadisi shehi da suke cewa ba irin shehi na ɗariƙa ba ba mukami ba ne jama'a kwashe kafa ne a fakaice ina fatan mun gane wannan kamar yadda zaka mutum ne ka ce mishi aramma kuma ka san ko izini bai da shi ba ana yi haka ba ko mai mangwaro ne ka zo ka ce aran ma ba ragi ne kwashe kafa ne ko ina fata mun gane wannan rawa anhu baqiyatu baqiyatu yi riwaya da gare shi kamar yadda muka ji a cikin isnadin nan wa abul mughira da abul mughira ahadithuhu ahadithu mawdu'a hadisan shi hadisan ƙarya ne ƙerarru ne bugun jabu ne kadhibun tsabaragen ƙarya ne wa qala ad-darqutni al-imam abul husain ad-darqutni yace mubashshir ibn ubayd matrukul hadith abun watsi ne ahadithuhu la ba alaiha hadisan shi ba a rako shi a kansu wannan malami akwai tarihinsa a cikin littafin jarh wa ta'dil burjik za iya komawa littafin ainihin at-tarikhul kabir na al-imam bukhari da littafin al-jarh wa ta'dil na abdurrahman ibn abi hatim razi da littafin uqaili a duafa kitabu du'afa da kuma littafin addu'afa'u na Al'imamu imamu dara kutani a inda ya faɗi wannan magana da littafin tahzibu tahzib da lisanul mizan dukkanin guda biyu na Al'imamu al-hafiz ibnu hajirin al-asqalani Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to ka ji baliya ta biyu kenan sai kuma Albaliya Salisa ita ce al-hajjaj ibn arta ad mudallis mun yi magana akan shi a can bayan za ku tuna wanda aka jila aka ce malami ne amma mai bala'in girman kai da jiji da kai wannan yasa mutane ba sa girmama shi kuma mai rauni ne ya tadlisi har kanta daga littafin al-imam al-hafiz ibn zahabi abu abdullahi a cikin sayarwa alamin nubala to sai yan uwa su koma sai su bincika wancan karatun na baya kaji shi ma dai mai matsala ne arrabi'a matsala ta hudu atiyatul aufi atiyatu dan sa'ad al-kufi al-aufi qala al-bukhari kana hushaymun yatakallamu fihi malam hushaymu ya kasance yana faɗan maganganu munana akan shi wadda afahu ahmad wa ghayruhu al ahmad da waninsa sarrauna tashi ka karanta littafin ad na al nasai da mizanul i'tidal na al-imam al-hafiz da littafin al-jarh na ainihin uqaili da ah, littafin jarh wa ta'dil na amin na ibnu abi hatimin da littafin uqaili da littafin alkamilu fi rijali na al-imam ibn adiyin al-jurjani dukkanin su zaka samu ganganu akan malam atiyatul aufi da rashin karfin hujjarsa sai malai ci gaba da cewa wa qala al-baihaqi baihaqi ma kai tsaye yace atiyatul aufi la yuhtajju bihi ba a hujja da shi wa mubashir ibn ubaid al-himsi mansubun ila wadhi al-hadisi mubashir dan ubaid kuma an danganta shi ga kayar hadisin jabu wal hajjaj ibn al arta la yuhtajju bihi hajjaj ma ba hujja da shi to kaga shine ma'anan musalsalun bid dan isnadin kaga Allah ya ce baqiyatu daga mubashir daga hajjaj dan arta daga atiyatul aufi zurriyatun ba'dha min ba'd ga sunan su hudu a jere baqiya daga mubashir daga hajjaju daga atiyatul aufi duk waɗannan masu rauni ne rauni bisa rauni to ta yaya za a kafa hujja da wannan isnadi jama'a ba shi yiwa ko misqala zarata ina ba ta mun gane wannan musalsalun bi duafa wal maturikina wa qala ba'dhum wasu suka ce wala allal hadithan qalaba ala ba'd haula thalathati du'afa ta yi wannan hadisin ya rikirkice ne ya yi ainihin ma wasu daga cikin masu nan guda uku ya musu wankan me ake cewa ne ma me su wannan dabban nan mai canza kala ya musu kala hawainiya ya rikirkice musu ko chameleon li adami dabatihim saboda karancin haddasu wa itiqanihim da rashin kwarewarsu qala sai suka ce qabla aljuma'ati arba'an wa inna ma huwa ba'da aljuma'a abinda aka sani a hadisin bayan juma'a ne da yake masu rauni ne ba su iya ba sai suka ce kafin juma'a fa yakunu muwafiqan lima thabata fi sahihi sai ya zama in ka ce ba'adal juma'ati ne kadai sai ya zama ya dace da abin da ke cikin bukhari da muslim wa nadhiru hadha abokin gwadawa wannan shine qaulu shafi'i fi riwayati abdullahi ibn umar magana da shafi'i magana akan riwayan abdullahi dan umar al-umari jikan umar ne lil farisi sahamani walil rajili sahamun ya ce in aka je za a raba ganima lil farisi wanda ke da doki za a ba shi kaso biyu walin rajili wanda ya je da kafa wurin yaƙi samun shi kuma kaso ɗaya ƙala shafi'i shafi'i ya ce ka annahu sami'a nafi'an ya ƙulu an ce wai wancan abdullahi ɗan umar al'umari ya ce ya ji nafi'una cewa lilfarasi sahamani walin rajili sahamani asalin abin da ya ji shine cewa doki a bashi kaso biyu mutumin da ke kafa a bashi kaso ɗaya faƙala sai shi ya ce lilfarisi sahamani walin rajili sahamani a samu a baiwa mai doki kaso biyu a baiwa mai tafiya a kafa kaso ɗaya hatta ya kuna muwafiƙan li hadisi akhihi ubaidillah dan ya dace da hadisin dan uwan shi ubaidillahi dan umar al'umari kala sai ya ce walaysa ya shukku ahadun min ahli al-ilmi fi taqdim ubaidillahi ibn umara ala akhihi abdullahi fil babu wanda yake ainihin shakka daga cikin malamai akan gabatar da ubaidillahi dan umar akan dan uwan shi abdullahi dan umar al'umari fil ma'ana bayan da ya gama kawo maka wancan bayanin akan hadisin nan na sahajjaju dan arta ya kawo ihtimalin cewa akwai yiwuwar ya zama hadisin ya rikice ma masu rauni ne shine zai ba mu misalai akan hadisai waɗanda suka rikice ma masu rauni akwai hadisi da ya zo akan bayani akan yadda ake raba ainihin wato ganima idan aka zo za a warewa doki kaso biyu na kafa kaso ɗaya shine lil farasi sahamani walil rajili sahamun sai shi wancan ya zo ya ce lil farisi ga mahayin doki sahamani walil rajili sahamun ga mai tafiya a kafa ainihin kaso ɗaya wannan riwaya ce munkara kamar yadda ibnu abi hatimin ya bayyana a cikin littafin aljarhu wa ta'dil a cikin tarjamar wannan ainihin mutumi ina fata mun gane wannan to shine malam ibnu hajirin abin ibnu alqayyim yake ba mu misali akan ire-iren wannan wannan hadisin na daga cikin hadisan da ainihin wato mazhabin abu hanifa suka kareta shi allah ya gafarta musu su ba su gane yadda za a baiwa doki kaso biyu fiye da mutum ba dokin da shi da mai dokin su ne masu kaso biyu domin doki zai ci abinci ya buƙaci wato horo da expensive fiye da dan adam daga sai doki ka ajiye gara ka kara mata biyu sai ya fi maka saukin ciyarwa dan zai ci ya ci ya ci kuma ka ga bai ƙoshi ba ka tambayi duk wanda ke kiwon doki shi sa kiwon doki dan jihadi akwai lada ba ƙarama aiki ba ne duk kashin da ya sauka a ƙasa da fitsarin ana rubutawa mai shi lada ne amma ba wanda yake kiwon shi dan alfarma dan ya hawan sallah hawan biki dan a ce shi mai kuɗi bane ina fata mun gane wannan to asalin hadisin lil farasi sahamani walil rajiri sahamun sai wancan mai rauni ya kawo shi da ruwayan lil farisi ga mahayin ba lil farasi ba shine abin da yake ishara akan ya juye ma wani mai rauni ina fata mun gane wannan qultu wannan magana imam al-baihaqi ce qultu ni malam ibnul qayyim sai na ce wa nadhiru hadha irin wannan ha ila yau ma qalahu shaykhul islam ibn taymiya fi hadithi abi hurairata abinda ibn taymiya ya ambata game da hadisin abu huraira radiyallahu anhu la tazalu jahannamu yulqa fiha jahannama ba za ta gushe ba ana ta wurga mata ainihin wato kafirai Allah ka tsare mu daga shiga jahannama Wahiyar ta ƙuru tana cewa halmin min mazid ya Allah ko akwai ƙari hatta ya da'a rabbul izzati hatta ya da'ar rabbul izzati har sai Allah ubangijin girma ya sanya ƙafarsa a ciki haka za a fasara kai a wuce fa yazwi ba'daha ila ba'adin sai ta matse ta takura ta tattaru a wuri guda ta takura kanta ta firgita ta kulu wa kulu tana cewa kat kat ya isa ya Allah ya isa ya Allah wannan hadisi ne ingantacce jama'a yana daga cikin ahadisu sifat wanda mu ahlus sunna salafiya mu yan izala ba ma musu tawili ahlus sunna na daga cikin mazhabinsu da aqidar su barin ahadisu sifat yadda suka zo babu tawili babu fasarar jahamawa da haka wannan hadisin ka faɗe shi haka kawai ka bar shi haka kafa e kafar Allah wace iri ce Allah bai bayyana ba ba za a gane ya take ba ina fata mun gane wannan malamai waɗanda suke masu tawili sun yi ƙoƙarin tawilin waɗannan hadisai kamar irin al-imamul hafiz ibn hajirin Allah ya gafarta mishi kamar imamun nawawi a cikin littafin sharhul minhaj na sayi muslim za ga irin tawilin da ya Allah ya gafarta musu sannan ko kuma jahamawa masu karyatawa irin su ɗaya rubuci waɗannan su suna karyatawa ne su ce ba haka bane kaza da sauransu wallahu ta'ala a'lam wa ammal jannatu fayinshi'u Allahu laha khalqan ita kuma aljanna a gama shiga bata cika ba sai Allah ya kera wasu mutane na musamman ya kara saka su aljanna dan a cike kada ya zama akwai empty garuruwa a cikin aljanna ina fata mun gane wannan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da ainihin wato Imam Muslim hadisi ne ingantacce kamar yadda muka faɗa fankalaba ala ba'dir riwati wannan hadisi sai ya rikice wa wasu masu riwaya masu rauni faƙala sai wannan mai riwaya mai rauni sai ya ce amma naru ita ko wuta Allahu laha khalqan maimakon wa ammal jannatu sai zama ma'ana hadisin bayan wuta ta firgita ta ce ya ishe ta haka sai kuma Allah ya ƙera wasu mutane kuma ya ƙara zindima su a cikin wuta wannan ma'anan mummuna ce kuma haka bai zo a hadisin da riwaya tabbatacciya ba riwaya mahfuziya ma'arufa ta zo ne da cewa wa ammal jannatu fa Allahu laha khalqan da haka wannan hadisi malamai suka yi inkarin ingancinsa da irin wannan riwaya kamar shi shekul islam ibn taimiya kamar da malam ibn ya ambata da kuma malam bulkini malamin su ibn hajirin shi ma an hakaito daga gare shi cewa ya yi inkarin wannan riwaya cewa ba bata tabbata ba na bata mana gane wannan jama'a yanzu ba ibnu qayyim yana mana sakin layi ne a cikin sakin layi bayan da ya gama kawo maganganun waɗanda ya ce wasu waɗanda ilimi bai ishe su ba haka ya fara cewa sun ce akwai sunna ta juma'a ratiba qabliya shine ya hakaito mana maganganunsu da raddi gare su har kala shida wa minhum man qala kaza wa minhum man ihtajja bi kaza wa minhum wa wanda suka yi kiyasi ya musu raddi wanda suka kawo sai masu rauni ya mai musu da hadisan su wanda suka kawo magana take karbabbiya amma ba mahallinta ba ya bayyana mahallinta to a ƙarshen maganar shine sai ya kawo mana magana bai haƙi in za ku tuna yanzu din nan cewa ya yayi magana akan wannan isnadi na hadisin magana ta shida daga cikin maganganun masu ƙoƙarin tabbatar da sunnar juma'a a qabliya shine hadisin ibnu maja wanda aka rawaito daga ibnu abbas wannan hadisi musalsalun du'afa da ya gama kawo maganganun shine ya ce bai haƙi ya ce kaza ya ce kaza a cikin maganar bai haƙi shine muka ji bai haƙi ya ce irin wannan kuskuren shine irin kuskuren da ke faruwa ga masu rauni su ɗauki hadisi ana da riwaya ta fiƙat sai ka ji sun kawo shi da wata sura mai rauni sura wata ke garibiya sai ta bayyana to lallai da gaske nan an samu irin matsalar da ake tsammani game da su shine dama ba sa iya kiyaye hadisai yadda malamai tabbatattu ke iya kiyaye hadisai da haka idan suka kawo sai a samu hadisin da matsala bayan da ya kawo mana wannan sai ya ce kuma ga ire-irensu to irinsu na farko shine wannan da muka ji riwayar da ke cikin bukhari ingantacciya amma wasu masu rauni sun kawo ta da cewa amman naru fayunshi'ullahu laha khalqan ita ko wuta sai Allah ya halitta mata wasu halittu wanda za a sa a wuta wannan riwaya ce munkara dan ta saba wa riwaya thiqat ba tabbatacciya bace ina fata mun gane wannan sannan kamar da muka ambata wannan hadisi ba a ainihin juye ma'anarsa ana barin shi kamar yadda yake yan uwa su koma sake sauraron kasusuwan da mal albani a cikin littafin ainihin a sharu a fatwal hamawaitul kubra da ainihin karanta littafin ainihin da kitar da ya can baya ya yi bayanai dalla-dalla akan waɗannan masu karatu kuma yan uwa ɗalibai suna iya riska waɗannan karatuttuka a cikin littattafai irin littafin ainihin wato tadmuriya ta al'imamu shekul islam ibn taimiyya din za ka ji bayani akan ƙa'idojin da ake fassarawa din da littafai ire-iren waɗannan waɗanda malamai suka yi don tabbatar da ainihin aƙidar ainihin ahlus sunna wal jama'a game da ahadis da suke bayani akan ayatu sifat da kuma ainihin ire-iren waɗannan maganganu akan Allah yana da hannu Allah na da ido Allah na magana Allah yana yarda Allah yana ƙi Allah yana dariya Allah yana so da ire-iren duk waɗannan ba a juya su haka ake barin su shine aƙidan ahlus sunna wal jama'a ba a cewa irin nawa ne ba a cewa kuma babu za a fassara kamar yadda annabi da sabai suka fassara suka wuce wallahu ta'ala a'lam to ana nuna mana cewa lokaci ya kure kuma akwai sauran bayanai waɗanda malam zai ta yi anan ina ganin gara kawai mu tsaya anan din insha Allah dan kar mu zo mu shiga kuma ya zama mun ainihin wato tsaya inda zamu samu ba gaba ce eh, daidai tsayawa ba za mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh